الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمتبع علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا منصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وجنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وجنا عذاب النار اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن آمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم امين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك muna nan ci gaba da karatunmu cikin suratul kafi wato a ƙarshen wannan sura wato suratul kafi muna nan ƙarshen wannan sura wato suratul kafi a afa siban nabi na kabaru wato aya ta ɗari ɗaya da biyu afa siban nabi na kabaru an yi yattaka zuwa ibadi min duniya auliya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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبثت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا Waɗakamu a yayi ni wa rusuli huɗu aya. Tawabinsu bin Lahira wa Amani Rahim, don mahatsa alifu a al'adun ƙarin, Allah ya yi tambaya ta musu. Wata jirgin kuma tagarji da manya a Abdullahi Gairab ga wanda ke bota wani wanda ba Allah ba bai na dalilin, babu dalili Haba haske ban labin da ta faru. Shin ya nuka a hira suna da ta? Hanyar ta ibadi su rike bayina. mala'ikati su rike mala'ikuna wa isa ko su rike annabi isa wa uzair ko su rike uzair wa gairihin da wani su mina ce na sauran halittu suna zaton su riki wa'annan bayina na daban-daban nan duniya wa'anda ba ni ba auliya a su zama abin bauta gare su auliya a wato arbabar mafulun tani a abin nan li yattakhidhu wal mafulun tani li hasiba mahzufa alma'ana abban mushin suna zaton annal ittihad al-madhkur rukun bayina wanga da aka ambata rukun su auliya la yagudu suna zaton wannan baya husata ni suna zaton rukun bayina abin bauta baya baya husata ni wala aqibuha alai suna zaton ba zai musu hukuma gare shi ba kalla su ba wannan tunani layan bai bai kamata su irin wannan tunani ai wala yaliku hadha hisbani wannan zato bai dace ba ya za su bauta wani wanda ba ni ba sai zaton ba zan yi fushi ba to su ba wannan tunani na yi fushi ina a tarna jahannama ne kafiri ni na yi tanadin jahannama ga kahirai haula waɗanda kahirai wa bai yi da wani su na yi musu tanadin jahannama ta zama nuzula masauki gare su annuzul hiya mu'addatu abin abinda an kai musu tanadi kalman zilal mu'addatu da kamar masauki da an kawo ba ko tanadi haka an ka tanada musu jahannama kun ga ba zai kalamin za a wajen ce a yi musu tanadin masauki akwai izgiri gare shi a ce jahannama ta za a sa su an ce an yi musu tanadin masauki masauki ya haka ce an yi tanadin masauki wato akwai abinci akwai wurin kwana akwai sauran abubuwa to an suka iri ne na ashe nama ce an kai musu tanadi kun ga akwai izgiri gare su sosai walamma kanat ad-durusu fi sura lokacin da darussa sun ta kasance wannan sura wato bayyana na Allah ta'ala da salihina darussa ta bayyana Allah yana da kulawa sosai da bayin da salihai wa nasaruhu lahum da kuma taimako ne shi Allah kullum yana kula da bayi ne ko gobe idan kana fasa da bayan Allah wanda a salihi ka kalli irin yadda Allah ke bashi gudunmawa sai ka yarda sai ka da cewa Allah na kulawa da bayi ne yadda ka gani yana kulawa da shi bai bai eh, ya fada cikin kunci to kai kokari ka zama ba Allah salihi abinda za ka yi ka zama ba Allah salihi ka gyara imanin ka ka ji tsoron Allah ka yi ta ayyuka masu kyau to za ka ga irin kulawa Allah zuwa gare ka to lokacin da darussan sura sun ka nuna ya eh, ce na Allah ta'ala kulawa Allah da salihi ne da bayi ne salihai wa nasaruhu lahum da taimako ne gare su wa khazalanihi lil kafirin adh da kun fatawa sai da tabarwa sai da bayi wato kahirai halakaki to aka ba alaiha bayani ko kufri sai Allah ya bi da bayanin kafirci wadda da kuma abin nan halaka wato halakewa wajen za a sami da da sakamakon kahirai da fatattu faƙala sai Allah ya ce ko lokaci hal wa nabbi akon mil arsalina amala kuna so in ba ku labari wayanda sun kai hasara ga ayyuka a amalan tamyizun abin nan tabiqun al-mumayyiz fi al-jami wato abin nan al-akhsari wa wa bayyanahum bi qawlihi sai ya bayyana su wa'anna al-akhsarina na amala sai ya bayyana su alladina alladina dalla sayyahum su ne wa'anda aikin su ya lalace wa'anda masu a abin nan al na amala alladai na don da sa'ayi wa da ayyukansu ya bashi fi hayacin duniya cikin rayuwar duniya ai badala amalahum duka aikinsu ya lalace wa hum ya annahum yusinnuna sun'a su suna da san sa su iya kyautace ayyuka suna da san aikin kwarai na suka yi ashi lalataccen aiki na suka suna da san sun yi amalan aiki na kwarai ya jazu na alai za a saka musu gare shi ashe mugun aiki na suka ba sani ba ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim to waɗanda sune waɗanda suka kafirce da ayoyin ubangijin su bi dalail tauhidi da dalilan tauhidi ne min alqur'ani wa ghairihi suka kafirce ma qur'ani kuma da wannan sa wani ka'ihi sun kafirce ma haduwa da Allah wa bil ba'ati wal hisab sun kafirce ma tashin kiyama da hisabi wa thawab wal iqab suka kafirce ma ba sakamako mai kyau da kuma azaba ga wanda ya saba fa habida amalun waɗanda duka ayyukan su ta baci ta lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana ba mu sai zuwa musamman wani ranar kiyama ga aikin su ai najalu lahum qadara babu wani daraja da ga aikin su zalika al'amru wannan al'amari huwa alladhi gasa abinna zakartu shine abinda na ambata huwa alladhi zakartu min habudi amali na lalacewa ayyukan su wa gairihi da wani ne wato zalika murtada wa qabruhu jahar jahannam sakamakon su jahannama khabru mutada a waɗanda lalika zalika jaza'un jahannama sakamakon su shine jahannama bai ma kafaru saboda kafircewar da sun kai wa tafazu ayati suka rike ayoyina wa rusuli suka rike manzannina zuwa abin izini ai ma zuwa abin abin izini da su duk wanda ya rike ayoyin Allah abin ya rike abin nan bayan Allah wato ayoyin Allah da manzannin Allah wato ya rike su abin izini da sakamako ne kenan Allah ya kare amin summa zikira jazaa'ul fariqil muqabil to wannan ne abuna an faɗi sakamakon su to sannan aka ambace sakamakon wa'anda suka yi muqabala da su wa musalihuna sunan salih Allah ya sa mu cikin su amin alladina amanu billahi wa'anda suka yi imani da ayatin Allah da ayoyin Allah wa saddaqu rasulahu suka gaskata manzo ne wa amalu bi muqtada shari'a kuma suka yi aiki da yadda shari'a ta hukunta وقال سي الله يكي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا to Allah subhanahu wataala yake innal ladina amanu lalle lalle wa'annan da suka yi imani wato wanda suka yi aiki na kwarai suka yi abubuwan da ya kamata su yi a cikin bangarorin rayuwarsu dina amanu innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa amilu salihati sun kai ayyuka na kwarai kana lahum fi ilmi llahi jannatul firdaus a cikin sanin Allah aljanna firdaus ta tabbata gare su aljanna firdausi huwa wasu janna aljanna ta yi kowace daraja wa ala hawa da ta yi kowace ɗaukaka wa idafatu abin na wa idafatu ilaihi wato idafa da yi da ilaihi yace abin na libayani lilbayani wato dan bayani innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula wato nuzula masauki ma yu'addu lidayf wanda ake tana bidan bako aw mahallan nuzuli ko kuma wurin saukar baƙo khalidi na biya an kaddara musu cikin zama cikin aljanna firdaus al'ala la yabghuna anha wala ba su neman canji gare ta ai tahawulan ba su neman su canza da gare ta ila gaira zuwa ga wani يا الله بأسمائك الحسنى اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى آمين الله اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى آمين الله اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى آمين الله كهذا دعوة يم ودعوة ينسو دجيان آمين يا رب العالمين to ma iskamalata sura ala kasasin lokacin da sura ta kwaso daga bisa ga kisoshi wa amsalin da misalai hakima masu hikima wa ma yadda shir'aqul minha abinda ke dimauta hankula a ciki wa yadda wa lokala ailal imani billah kuma abinda ke kiran masu hankali zuwa ga imani da Allah wa bima jaa bihi rasul da imani da abinda manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam akaba ta'ala sai Allah ya yi taqibi bi bayani wa furu ilmihi da bayanin kammala ilmin Allah wato Allah ilimi ne ya kammala wa ma yuqarribu ila aqli fahmu da abinda a fahimta ta yake kusantowa ga hankali wa qala qul law kana al-bahr qul law kana midadan li kalimati rabbi lanafida da bahr qabla an rabbi ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce kul ka ce lauka na babu da a ce ruwan gulabin duniya duka gaba ɗaya ma'o gulbin duniya duka ruwa ne ya zama mai dadar taddawa kuwa ma yi kwata buduyi wato taddawa wadda aka rubutu da shi ya zama duk gulabin duniya an mai shi su taddawa da kalimatin rabbi za a rubuta kalmomin ubangiji na addala ala ala eh, hikamihi wadda ka nuna hikima ta yi wa ajaibi da abubuwan sha'awa ta lanafi da baharu wallahi da gulamin nan gaba ɗaya sun kare ki ha, wajen rubuta kalmata rabbi da duk sun kare gulaben nan kabla an tamfida kamin ta kare littayi wa ƙuri'a biliyayi kabla an yamfi da kalmatu rabbi kamin kalmomin ubangiji na ya kare ai tabruga kamin ta kare watan ta hizalikal bukhuru medada duka gulaben nan da an kama su a taddawa duk sai sun kare kamin a gama rubuta kalma ta rabbi kalmomin ubangiji na ai wato la kalimat la kalimatin lahi azza wa jalla wa la wa la ta wato don a rubuta kalmomin Allah da abinda kalmomin Allah ta yi nuni gare shi da duk gulaben nan sun ƙare ba a gama ba walau ji ina bi mithlihi ko da mun zo da wani gurbi wasu gulaben duniya waanda sun ka kai kamar wa'annan na farko madadan ƙari wato su zama ƙarin taddawa ai da ya da tabbihi ƙari a cikin lalafi da su ma da sun ƙari walan tafrad hiya ita kalmomin Allah ba ta ƙari ba ko da an zo da gulabe waɗanda sun kai yawan waɗanda na duniya wani sabahu ala tamizi madadan kun ga wannan ya nuna ilimin Allah da har da hikima Allah da ɗaukaka Allah da komi na Allah wato ba mai iya ƙidare shi in ba Allah ba sun makatama bi isbati sifatin rasul sannan ya kammala sura da tabbatar da sifar manzo alaihi salatu wassalam wa madmunar risala da abinda manzanci ta kunsa wa tauhidi da kuma tauhidi wa qala qul ka ce inna ma ana basharun adamiyyu kaga ya musu ni musulmi kun san akwai wanda ka ganin cewa ba a cewa annabi mutum na wayan ka ce annabi mutum na ka kamanta shi da kanka ai abin nan faɗin wa da Allah ya faɗi ba laifi na ba komai Allah ya faɗi faɗi wa da Allah ya faɗi ba laifi na ba inda jahilai sun gane da sun san abin da duk Allah ya faɗi ce a ce haka na in kacci wanda ya ce ba ka yi laifi ba ai ce kul faɗin su jiya inna ma ana basharun ni da ma mutum nake adami da ɗan adam mislukum kamar wa kuke wa hadhihi sifatu ar-rasul al-bashariyya wannan shine sifar manzo ta zama mutum Allah ya ce shi wadi shi ho mutum ba mala'ika bane ba aljani bane mutum na yace to abinda bambanci na da ku yuha ilayya ana mini wahayi fihi isbatun nubuwati wa risala cikin wannan akwai tabbatar da annabci da manzanci yace yuha ilayya ana min wahayi kun ga shi mutum kamar wanda kowa yake mutum amma bambanci shi manzo na ana mai wahayi sannan mutane ba kowa an manzo ana mai wahayi ba manzanni da ya yuna waɗanda Allah ya faɗi da kai nai ce musu manzanni ya ne musu wahayi innama abinna annama ilahukum ilahun wahidun dama abin bauta ku abin bauta na guda kawai anna al-makafufa anil amal wato abin kamewa ga aiki ga amal wato abin nan amal Ah, makafufatar an amal wato kenan ba abin nan ah, amma anna wato shiru take ah, bima baƙetun wato abin na alamar ta ma suna nan akan su war ma'ana wato yuha ilayya ni ana min wahayin wahadani ya fi ilahi ai min wahayin cewa Allah ma guda ne wahayin da an kai mai an sanar da ni Allah guda ne ba da abokin tarayya annama ilahukun ilahun wahidu hmm. dama Allah ku abin bautar ku Allah guda ne ni abinda da an sanar da ni kenan fihi isbatul uluhiyya ciki akwai tabbatar da kadaita Allah da bauta masa shi kadai wa hadaniya da kebe shi da bauta ko wace iri hmm. wa fa man kana yarju liqa rabbi to sharuda wanda bi yake fadai wato yana tsoron ko yana kwaɗayi ko yana tsoron liqa arabi haduwa da ubangiji ne bil ba'ati ga tashin kiyama wanda za a yi sakamako to in zai yi ibada fa dai amal amalan salih ya yi aiki na kwari ay mustawfiyan li mu'tabarati shar'a yi aikin da ya cika sharuɗan da ga shari'a ne an dibe shi ana ce mai aiki na kwari wala shirk bi ibadati rabbih kada yi shirka da ibada ubangiji ne fiha cikin ibadar nan ai la shirki ma abu kai yi shirka da Allah wala yura'i ahada kashiriya da kowa bai da wanda ba Allah ba fihi tauhidur rububiyya kun gani wato akwai mamaki Da wanda zai gina makaranta ya kare da kuɗi ne ba na wani ba hmm. amma ya ce wai a yi mai gaya a tara mutane wai su san yayi wai dole sai an yi musu riya wai su san yayi kun ga ya kashe kuɗi ne gaban za a yi biyu babu babu lada babu ba kuɗi kuma babu lada babu kuɗi dole na in mutum na so Allah ya shi aiki ne ya yi shi duk wanda ya ka iyawa da ya yi Allah ya san niyya ga shi ya yi aiki kuma Allah ya san niyya sai kuma ga aiki ne Allah ya san na kwarai na to abin da kawai zai yi kenan amma da wasu mutane wai ka yi musu ya wai su gani ka gwada ma wasu wai su gani yi. wannan ba ta aiki dole ne mutum yana so Allah ya shi aiki ne la shirik ma abokai shahada kowa da Allah ya shi aiki kowa da ya shi shahada ta shirya kowa ne da wani yanzu waɗanda da ya yi ya الله آمين bai shirka da kowa ba shi aka ce ma salati amalan sararin wanda ya daidai da suna annabi Ah, abin na ah, mafallasan wanda babu shirka ciki ne Allah ya aka shi don shi babu shirka ciki ne hata mace sura sura ta kare da ba da abin da abin da tabara shi ne isbatul uluhiyya na tabbatar da uluhiyya da Allah gare shi kadai hmm. wa rububiyya da kuma rububiyya ga Allah shi kadai wa risala da kuma manzanci wa shamala ala al-irshadi kuma ta kunshi abubuwa na shirewa ala itina'i wa ala itina'i Allah ta'ala kuma ta yi ta yi nuni a yake na illahi bi ali da ake cewa Allah yana da kulawa ga bayi ne masu mai da yana da kulawa da su wata fili sabili lahun kuma yana hore musu hanya kamar da kuka ga dalkan ne ya yi ta yawo an hore mai hanya ya shiga nan ya shiga nan wannan duka horewa Allah ta in ba Allah ba mai iya hore musu abinda aka hore mu dalkan ne walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wa mai yin tare kai surar ta ta ta ƙari da albarka wannan sura da ɗaukaka ta da daraja ta Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka yadda muka karanta ka kula da bayan ka salihai a cikin ta asabar ga Allah mu ma mana roƙonka ka sa mu cikin salihai kuma ka kare mu da ka kare su daga sharrorin duniya da na lahira kuma mana roƙonka Allah da albarka sunayenka ka taimaka mana yadda ka hore mazalƙan naini ya yi ayyuka bai jin gajiya ya ta ɓangarori daban-daban na duniya cikin lokaci guda da jiki ne kuma Allah ka hore mana mai ayyukan ka ba tare da kasala ko gajiya ba kuma mai tabo kai ba da kowa ba to wannan sura ta kare ta kafi sai suratu maryam ita suratu maryam an ambace ta suratu maryam saboda labarin iskan maryamu a cikin harkon wannan sura Makiyatu ta sauka makka wahiyar tamanin aw tisun wa tisuna aya tana da aya tisin da tara ko da takwas wa mawdu'a ra'isi jagora abin da take koyawa bayanu tanazzuhin lahi ta'ala an an yattakhidha walada wato tana bayanin Allah ya tsarkaka game da ya rika da ko sharikan ko ya rika abokin tarayya wa isbatu hadaniyati tana tabbatar da Allah guda ne bai da abokin tarayya wal ilmamu bi ta ba'thi da kuma shigowa da matsala tashin kiyama alqa'imatu ala tauhidi wanda ta tsayu ga tauhidi hadhihi hiya al ahdafu al asasiyya li sura wannan sune muhimman abubuwa na asali ga wannan sura wal qasas abin nan huwa maddatu hadhihi sura kistoshi kuma da take bayowa shine madda na wannan sura وهي تبدأ بقصة نبي الله زكريا فأمانا لأمة النبي الله زكريا عليه السلام وولده يحيى دانا يحيى الذي وهبه الله على الكبر وأن الله يباشي شيء بسجاياتها من امرأة عاقر لا تلد دغمته بكراريا ودبات هيهوه وتعرضت السورة لقضية وما سورة تاجتها وتمثلها أعجب وأغرب wadda ta yi ban mamaki ta yi zama ba kowa ga kowane misali ga tilka hiya qissatu maryama al'azara wannan ita ce qissar maryamu wadda ake ce ma al'azara wa injabiha da da da haifar da ita da dibilin da ya ba ta yaro min gaira abin ba tare da uba ba wata haddasa kazalika haka kuma sura ta yi magana an qissatu Ibrahim ma abi game da qissar ibrahima tare da baba ne ثم ذكر بالثناء wa tabjili sannan ta ambata da yabo da kuma girmamawa ga rasulullah ta ambaci manzannin Allah da girmamawa rasulullah al-kiram ishaqu annabi ishaqu wa yaqub da annabi yaqub wa musa da annabi musa wa haruna wa isma'il da isma'il wa idris da idris wa nuh da kuma annabi nuh duka ta ambace su karramawa da girmamawa wa daga nan kuma akwai ba da mashahadar kiyama sashen alamomin kiyama wa ba da akwai sashen jayayya kuma ma'ar munkiri na liba'ati tare da masu musan tashin kiyama wa khatamata sura alkarima sura mai karamci ta kare bi tanzihin lahi an da cewa Allah ya tsarkaka daga rikon da wa sharifi wannan da abokin tarayya da kuma tamfa Allah ya tsira da rikon su fa Allah ya ce سورة مريم عليها السلام مكية وتسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني كبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا بسم الله الرحمن الرحيم كا هايا عين صادق Allah wa alam bi muradihi bi Allah shi ya sa abin da ya kani da wayannan harufa la'annahu lam yare fi ta'wilha shay'un sarihun dan babu wani abu bayyananne da ya zo na fassara wayannan harufa min Lahi cikin littafin Allah awanin sunnatar rasuli ko daga sunnatai sunnan manzo ne sallallahu amma dai wata kaddamar kalamu an al-huruf al magana ta gabata da al-huruf al-muqaddama min awwal suratul baqara can harkon suratul baqara rajiyo wa in shi'ita in kana so ka ƙara fadadawa kana iya komawa can ka diba wa qala ibn abbas huwa ismun min asma'illahi ta'ala shi ibn abbas ya ce wannan wannan harfa wato guda biyar wani suna na daga cikin sunayen Allah ta'ala in Abdullahi bin Abbas zikiru rahmati rabbika wannan sura an bato ne ga rahamar ubangijinka abdahu wanda ya gabawa ne abin na zakariya wato abdahu maf'ulu rahmat rahmat wato rahmati abdahu zakariya bawa ne zakariya bil qasam zakariya wa qura bil maddi zakariya idza abin nan mata alaqun bi rahma idza idza da rabbahu lokacin da shi annabi zakariya ya kira ubangiji ne kun san kamar nake gaya muku wato zuwa da kuka ganin kuna da matsala to annabawa ma suna da matsala kamar suke da ita abinda bambancin mu da annabawa su komai da mai su da Allah su kai kara ba su kai mu kowa kara in ka shekara wuri guda da kai da annabi ba ka je ya kawo ma kara yau na samu damuwa ya san wanda ya ka kai ma kara wanda kai mai maganin damuwa ce to kun ga bambancin mu da su kenan mu kuma in damuwa ta dame mu sai mu ta kai mu mutane in ba su yi mana ba mu ta bacin su to su annabawa su ma suna samun matsala amma dai wato in ta same su mai da al'amari su kai ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi wannan annabi yana da matsala wadda ta dame shi izna da rabbahu lokacin da ya kira Allah ubangiji irna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ne na da'a wato kira mushamila ala du'a'in wanda ya kunshi addu'a hafiya kuma abin nan koye wato ya kira shi yana addu'a yana addu'a boye sirran fi jawfin layli tsakiyar dare la'annahu asra'u lil ijaba dan yanda uwa ta yi maka yawa ka tashi tsakiyar dare ka yi ta addu'a ya yi saurin karɓawa an yi samun ijaba ka tashi da dare bayan kowa ya yi kwana an yi samun ijaba to ga yanayi ya tashi kala rabbi yana cewa ya Allah ubangiji na inni wa hanal adamu minni ni ma kasa ta yi min rauni inni wa wa hanal adamu minni ni kasa na ta yi min rauni fa washa ala ra'su minni shayban kaina ya huru ya huru da hurhura a shayba tamyizu mahawala ana fa'il taqdiruhu shaibu ra'asi wato rakai kaina ta kama sosai ba in ta shara shaibu fi sha'ani hurhura ta watsa cikin gashi na kama ta shiru sha'a'un nari kama wadda bai lauta ta kawatsuwa fil qadami cikin itace kaina ko ina farin gashi ya hito min wanda farin gashi ya hito ma wato abin nan ya shiga cikin wani hali ya wuce halin kurciya duka wa inni uridu ana da wuka ya Allah to ya kawo uzuri na Allah ni ba na yi rauni kafa na ba su da ƙarfi kuma kaina ya cika da burbura kuma ban da na. to ina so in roƙe ka wa inni uridu an ad'uka ni ina so in roƙe ka o ya Allah tun da rai wala ma kun bi a rabbi shaqiya Allah tun da dai ban taba zama mara arziki ga addu'a ka ba babu matsalar da taba samu na roƙe baka ka baka yi min ba hmm. saboda haka yanzu ma zan sake roƙonka wanda ka saba yi min kai min wanda ka samu Allah tun da ban taba zama marasha arziki ga addu'a ka ba ka'ifa wanda ya tabi fi ma mada cikin lokutan da ya ka wuce duka wala to kayyimni fi ma ya ci to yanzu lokacin gada zai zo wanda zan yi addu'a ka kakka kunyata ni kakka tabar da ni tunda baka taba tabar da ni ban taba roƙon ka ka hana ba Wai in ya mawali ya Allah ni na ji tsoron masu gado na ai alladina yaluni fi wanda ka bi min ga nasaba ta Ka kaban al'amri kamar ɗaya amina la'annahum kanu ashararu bani isra'ila dan sun zama ashararai na cikin bani isra'ila in na mutuwa mukamin ganin sun za su haushi fakafa Allah ya husni kala Allah ya husnu khilafata ya ji tsoron ba za su iya tsare abin nan khilafa sai ba ala ummati ga umma wato ya ji tsoron ba za su ci gaba da yi wa da ya kai ba tunda ko yanzu ba sai da shi ba wai Badilu alaihim ya ji tsoron su canza wa mutane ne addinin min wara'i bayan wucewa ta ai ba da mauti bayan na Yace ya ce haftu ala kabin da akhiftuhum ala dini naji tsoron su ga sha'anin addini Allah ya uhu kasu walakanta addini kama shahattu fi bani isra'ila kama wanda na gani ga bani isra'ila min tabdil addini na tattanza addini to ina jin tsoron waɗanga masu gado na kasu canza addini wa kana tin babban illa kuma wa kana tin ra'ati aqiran matata ba ta haihuwa bakarariya ce tun tana yariya ba ta taɓa samun ciki ba la talidu to amma Allah sabo kun gani shi da kai yace mata sai ba ta yiwa amma sanin da yawa Allah duk da haka na san ba ta yiwa amma na san kana iya ba ta yiwa fa hamni min ladunka waliya ka bani da gado daga wani na san ba ta haihuwa amma ka bani ana roƙe ka duk da ba ta haihuwa ka bani da da eh, abin nan haka na'am ya san Allah na iya. babu da yi ka roƙi Allah abin da baka san bai ci bai yi ba babu abin da bai iya amma akwai abin da ce bai to in aba abu ba shi ce bai ba to ko ni na naka roƙai sai ni in wanda ce bai na don haka ce na san mata ta ba ta yiwa to amma duk da ba ta yiwa fa hamli min ka waliyan ka ba ne eh, da mai gado daga wurinka ya rufe ne bin rafi sifatu waliyan wa qura bil jazmi jawab al amr ya rufe ni wa hadhihi hiya hikmatu wujud al walad dama abin da a yake masu samun ɗa don ya gade ka saboda haka ku matasa da ku miki kun jin kimar da ta sa aka da ɗaɗa ku dibi uwayen nan na kun ga kun ga wanga da tijiyaci a ƙasa na ta yi rauni kaina ya cika da hurhura ba ni da mai gado ina jin tsoro kuma wasu gada waɗanda ba mutanen kwarai ba Allah ka bani ɗa ya gade ni ya gadi iyalin annabi Abu. ya rufe ni wai rufe min ali yakuba ya gado da cikin Iyali yakuba jaddi kakana ya rufe al'ilma ya gadi ilimi wannan buwa ya gadi annabci larma da ba dukiya ba ba da la yurasuna fihi dan dukiya la'annal anbiya da annaba la yurasuna fihi ba a gado su da dukiya kun ji dalilin da yasa aka da tsada ku ba wala uwaye ku yi musu biyayya ku ciyar da su ku shayar da su ku bibita su a ku bibita innakku akan matarku ku bibita babanku akan ku da ku don shi ɗaya na aka ga da 'yan ba da wannan miyawa na da kuɗa ku dole ba wahala na wani yanzu almalu wani wani na zinatul haƙa a abin nan إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة dama dukiyoyinku da ɗiyanku ya tuna ta ko dori qur'ani ya ce hikina ko dori ba ne yanzu to don wagga hikima aka da saboda haka kan ku koma ji la ba ya cika matsa ko shi ka tori ya ce ka so mai nama kana yana sadda ya ta sau ma shi kana ci haka zama da kake yanzu to ku ji tsoron Allah kun ji dalilin da ya sa aka gada a same ku Kowanne ku ya koma kyauta ma uba ne ku sani kyautata ma uwaye yi bashi wanda ya basuwa a biya shi wanda bai basuwa a uku ya ba da eh, abin nan bitti ba ne da mummunan biya to shi ku ya jira birnin walidaini a bashi ba shi na ka basuwa sai a biya ka in baka ba ka basuwa ba ba a biya ka shi yasa kuna gani sai ku ga wasu tsohi suna yawo gashi ya tsuwa da kai shi ka tahiya ya ɗauko wanga ya runguma wanga abu ya ta wajen bai da abinci in bai taɓa sai dai yunwa ta kashe shi da ne bai bai bai taimake ne ba bai taimake oba ne ba ya ne babu wurin sulci kai kana son ka zama haka nan to taimake ka, taimake in na kan baka son ka zama haka waje alwarar da radiyya kuma Allah ka sanya shi ya zama yardadde biyan inda ka yardadde wurinka kuma kaka dora zuwa kana ta ni dai Allah ka bani da kowane iri ni dai kowane na hane ka wani dattijo na gani yana zaune dattijo ne kuma hakimi na amma bai da ɗa gashi kuma ya kwan sai an ka dawo bayan gida ne akwai kwarfada yara na faɗa ana ta ƙire ana taɓa taɓa shi yara ana tashi ɗan nuna ƙwarai sai an ka ce shi musu magana ya ce shi Allah ya bashi ko bai ja mai baki aboki ne ya a aran kai da ya Allah ya bashi ko bai ja mai bashi sai mata ce ta samu ciki ta haye mai kashi ne ba ko mai ja mai sai ta haihu ta haihe inna caca da daddare an ka ci shi ga caca ya tauri ya kwashe kayan da fi manyan rigunan nan na haƙi ya kai ya ba su a su jimina ya yi ta tata a da ya kwashe kayayyakin sai ya dawo ya ɗora tata an ka kame shi an kai gidan yari jinin sarki ya hau yanzu dai da shi da sarki da sun ne Allahu akbar nin taka makka bakar zuciya wace dai a ba su mai ɓace ka ko mai ɓace ka oh, oh. abin ƙware na shi a baka abin ƙware halin shi Allah bai iya baka na ƙwarar yana iya fito ni da baka roƙo ne abin da ƙwarai kwarai tunda yana da shi kuma yana iya baka to kowan ku zai roƙo roƙi Allah ya bashi da na kwarai in an riga an baka mugu ita addu'a kace Allah ya shirya shi duk wanda Allah ya shirya ya zama na kwarai to ita ne yanzu aiki na an ka baka in dai ba a baka shi tun da wuri ba to yanzu kai ta addu'a don da addu'a da addu'a ana samun abin da bai bai bai samuwa abin da Allah da kuma ka karanto a sabon kafin sun gani Allah ya gafarta mana amin qala ta'ala bi ijabati dalabihi atibin Allah ya ce wajen karba magada tai gada da yayi shi annabi zakariya alhasil bihi rahmatu wanda rahmar Allah ne wannan ya zakariya يا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا أنا أبنى سي الله يا زكريا zakariya da daddare na shika wannan addu'a saboda haka kai ma in kana son addu'a ka sai sauran ka tashi da kaka so da kuma da kaka tsoro ka tashi da daddare ka roki Allah da kaka so ka roƙai tsari ga abin da ka sako to zakariya yana yi kawai sai ya kira ya zakariya bashi nabashshiruka bi gulamin mu mune maka bashara da ɗayar su wanda zai gade ka kamar ta alta kamo da karo a an ashirar addu'a dan da za a baka ismuhu ya haya hamun zana mai suna da addu'a ne suna ne ya haya tawallallahu tasmiyatu Allah da kai ne ya jibin zana mai yaro suna oh. ta azimar da don girmamawa ga uba ne watan mahu bai fasu ya haya ya yi mai suna da ke ɓantaccen suna ya haya la'annahu bihi hayya rahima ummihi hmm. Don da samun ne mahaifar uwa ta yi rai ba da mauti bil uqal bayan mutuwarta da rashin haihuwa lam naj'al lahu min qabl sabiya babu wani da mun ka taba samu suna ya haya kamin wanga yaro ai musamman ya haya babu da da mun ka taba sama suna ya haya kun ga addu'a tana da alheri kwarai da gaske yawan addu'a ta yasa Allah ya ba shi da kuma ya zana madan suna sunan da ba a taba zana mada iri ne ba waja'alahu musaddiqan li kalimati min Allah kuma ya tsaya shi mai gaggantawa ga kalma daga Allah wa huwa Isa kalma Allah shine Annabi Isa fa tammu bi dalika wa salama talaba zakariya kun ga saduwar abinda zakariya ya nema ya cika min istimrarir warasa na dogewar gado wa siyasatul dini da dogewar siyasa ta addini wa in kana ya haya qutila qabla abihi ala ko da yake akan magana mashahuriya an ce an kashe yahaya haya kamin uba ne wa amma ala qawli muqabil amma akan magana wanda sai muqabala da wannan cewa ba a kashe shi kamin uba ne ba fala iskala babu mushkila qala zakariya sai zakariya ce rabbi kun ga shi ya addu'a ba shi da an ka an ba shi kuma ga sunan ɗan sai ya tsora tambaya to ya za a yi saboda matar gare ba ta yi ciki ta tsuwa to yaya za a yi wa harka ya Allah rabbi anna yakuni li gulam ya za a yi in samu ɗa wa kana timra'ati akira mata ta dai ba ta haihuwa na biyu wa kad balagatu min kibari tiya na kai matuƙa da tsuha shekaru na sun yawa ni na tsuha matata ta tsuha ya za a iya samu na itiya wato min ata ai al'udu idza ya bisa in ice ya bushe wato ni na bushe kwarai ai na hayatar sinni na kai iyakar shekaru me akan wa 20 sana shekara ta 120 duniya wa balaga imra'atu 98 sana mata ta ita ko ta kai shekara 98 to ya za a yi wanda wanga ikon Allah ya za a yi shi? dattijo mai shekara 120 mace mai shekara 120 wa asalu abin wati wato utuwan shine asali ne bidan mace ne wa wawayi wa kusuratul fa'u تخفيفاً وقلبت الواو وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكثرة وقلبت الواو الثانية ياء لتدغم فيها الياء وفيها وسؤال زكريا وأن tambaya زكريا zakariya yayi anan istifham istibadin kamar tambaya ce ta ganin abin mutum ya kai shekara ɗari da ishirin mata kai ta kai shekara ɗari ba biyu kuma su haihu da hafzar adatin ilahiyya kama ga al'ada dai ka Allah babu iska adi ciki amma dai shi tambaya kai tambaya ce ta kamar gani abin ko shi na yiwa la istiba'adin an kudura wai ga al'ada wanda an ka ba in mutane sun kai haka nan ba su haihuwa ba yana ganin Allah bai iya haifar da su ba aw mu ta'ajjubun ko tambaya ce ta mamaki wa sururin da farin ciki bai hada al'amur al'ajibi da wanga al'amari mai ban mamaki wa hada al'aulu a Hassan. wannan magana da ta yake wa ce tambaya ce ta mamaki da farin ciki li taqaddumi sa'ali zakariya rabbahu saboda ya gabata zakariya shi ya roƙi ga haihuwa li abin nan li yaqinihi bi imkani hasuna mas'ulihi dan ya tabbata abin da ya nema Allah na iya ba shi. ga kenan ba ba gani ya kai abin bai yiwa da in ya san bai yiwa bai roƙa hmm. saboda haka ya san shi na yiwa sai dai mamaki ya kai kala kazalik kala kazalika kala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shayya to yana wannan addu'a qala ka za kazalik sai Allah ya ce al'amari yau da ka jimin haɗi haka nan na mala'ika da aka yi komai na shi kawa tambaya don shi ya gani to shi ko mala'ika bai da wani bayani aiko shi an kai aka ce shi haɗi ƙala sai mala'ika ya ce abin na na ƙala Allahu al'amuru ka zalik Allah ya ce wani kajji an haɗin da haka nan na an dai ce za a baka ɗa to haka nan na babu bayani garanni da bayani hmm. shi an kai haɗa maka za a baka ɗa don haka ka tambayi wanda bai sani ba wanda baka sani ba ba ban sani ba haka al'amari yake min halittar gulamin min kuma na halitta yaro da gare ka kai tsohon nan da tsohon ka kala rabbuka wa kaji na hada ma haka na Allah ubangijin ka yace eh. kuma ya ce huwa alayya ne ya ce wani ai mai sauki na gare ni in ba da ga tsoho da tsohuwa a rudda alaika kuwata jima'a matsayinka na tsoho in ga dama in mai suwa maka ƙarfin jima'i don ko mutum ya tsuwa in Allah ya so shi mai sai da ƙarfi kamar na yaro shi yi. Hmm. Ai da ku mun ka karanta Salman Fadisi shekara ɗaya ɗari uku da sittin da wani abu. Kuma lokacin annabi duk inda ko da annabi ya zo ya kai shekara ɗari uku da wani abu. Amma duk inda an kai ta jihadi da shi aka zawa. Kuma da ƙarfi ne yara ba su tsere mai. illa dai girman ke nashi ban sanyi ko dan karami na ko Allahu akbar to ai Allah ne ya bashi karhi sosai saboda ko yanzu Allah na iya baka karhi fiye da wanda baka zato don yana da ikon yana iya komi idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun eh. fa yakun saboda haka yake Allah ya ce baka da abuna mai sauki ko alayya hayyun abuna mai sauki gare ni bayan a rudda alaika kuwatar jima'i ƙarfin jima'i in mai suwa makashi, ka zama kamar matashi wa atwa aftaku rahima imra'ataka ita ko matarka in buɗe mahaifarta lil uluki dan ta iya dauka abin da jinin haihuwa a zakariya ta kai mamaki wa kar suka min qablin hakika na halicce ka can harko walam ta kushe a ba ko ni kake ba sannan ma babu ka ne ka to wanda ya abinda babu yin abu tare da abin da akwai yana da waya gare bai da waya na halice ka min qabl walan kushe an ai kamla halice ka min halice ka ba komai kake ba wal izharul hadil qudura al azima don Allah ya ya bayyana wannan kudura mai girma alhamu su'ala fi mai ilhamin kam roƙo li jaba don an samai bi mai alaiha da abinda an samai da abinda ka nuni akan ta saboda haka Allah ya sanya mai ilhamin shi addu'a sai ya ce to a sanya mini aya hmm. a bani aya wadda ka nuna lokaci yayi da za a bani haihuwa قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ولما تاقى نفسه إلى سرعة مبشر به لوك تندري نيتي بيجي تي فتيجا قدقا أبن أكيد بشارة رشيد قال ربي سيتي يا الله اجعل لي آية الله تكسي من علامة ودنك غاني ما تاقى تاقى كتير alamata alhamdu imra'ati alama wadda ka nuna matar ga ta samu ci ala ayatu alai Allah yake to alama ka ga wannan abin alama da zaka gane ta samu ciki Allah ta kalliman nasa ka gaba wa mutane magana ba ai abin nan tumta na umin kalame a hana kai mu mutane magana da kala da zikrillah sai ya zama ka samu lokaci zikirin Allah dai ka kai baka magana to in ka ga zikirin Allah dai ka kai baka magana talata layali bi a yi mai hadari uku da noninta dan a samu kwana uku magana dai kai magana ba ka yi zikiri ɗaya kai karanci karanci ka kai ba ka magana kama fi surati ali imran to talatata ayyami ini uku tawiyan daidai halimin fa'il abin nan ta kallon. ai tatamtani min kalamin bila illa babu wani rashin lahiya ka hana kanka ga mutane magana kwana uku sauyin daidai to in ka ga wannan lokaci to mata ka ta samu ciki to ga shi nan ya hito eh. kwana uku din bai yi magana ba fa kharaja ala qawmi min al-mihrab sai ya hito daga mutane ne ya hito ala qawmi zuwa ga mutane ne min al-mihrab daga masallaci ne al-mihrab kun san wannan gidan liman shi aka ce mihrab eh. to daga baya na an kawara wanga mihrab na gidan liman amma asalin mihrabun masallaci wanda mutum kai cikin gida ne ya ta ibada wannan tun dadewa aka yi na wa kanu na fatahu mutane sun taru ana ta jiran ya bude bai hito ba ana jiran ya bude masallaci da ya sallu fihi don su sallah cikin masallacin da amurni da umarni ne al'ada da al'ada wanda an fi samu kun san inda duk mutumin kirki yake duk mutanen kirki suna so su tashan su sallah hmm. inda duk mutumin kirki yake kowane mutumin kirki na son ya tashan domin duk wanda ya bida aljanna sallah da aljanna ne kamar da hadisi ya tabbata ko ko ko dan shaƙe kake <laughs> in Allah ya gama ka da aljanna ka bi shi sallah ka zama da aljanna Allah saboda haka kowa na son ya ji inda mutumin kirki yake sai ya bi shi domin haka suna nan sun taru shi yana cikin masallacin na gida ne su ko sun taru suna jiran ya hito ya yi ta sallah ciki tun da daddare to su ko ya shigo su dan shiga su ma su dan kabata ko suna samu yace asalin harabi al-gurfa wato dan daki wanda aka yi wa abin nan bakin gida wa sadar baiti farkon gida wa akaramu mawadi'i wurin da ya kowane karamci ana ce mai al mihrab wal mawdi alladhi yanfaridu bihi al malik daki wanda sarki ka ke fanta da shi shi kadai ana ce mai al mihrab wa amma al mihrab al ma'ruf al an amma mihrab wanga da an ka sani yanzu huwa daqul mujawwab shine wani dan gina da aka yi a mata lungu fi haidin masjidi cikin gina masallaci kamar irin wanda gidan liman yusalli fihi al imam liman ɗaya ka sallaci ciki wa huwa muhdathun wannan daga baya an ka haddasa shi la arifu al-arabu laraba ba sun shi ba na daga baya na an ka haddasa wannan amma dai mai harabin masallacin cikin gida to sai ya hito daga cikin masallaci yana hitowa sai ya ƙi magana fa'uha zakariya ilayhi sai zakariya ya yi ishara zuwa gani su an sabbihu sabbihu ay sallu bukratan wa ashira wa awashiya ku yi tasbihi ku yi sallah da sahi da ce nan tarbihi wato sallah kuma tarbihi shi kansa tarbihin kai ne na nahari ku yi tasbihi harkon yini wa awakhiri da karshe ne al'ada wanda an ka saba fa alima biman ihi min kalamin hamda amina hamlaha kun ga da hitowa ta ya bai bai son magana to ya gane mata ta samu ciki da hamdaha ya haya da ya hana kai ne ya gane ta samu hamla a ya haya ta samu ciki ya haya wa ba da wuladatihi a bisan da ne bayan ɗan ya haya shi da shekara biyu sai Allah ya ce su wata ala ya yi haya to nan ya kamata mu kwana ko na'am eh, nan za mu kwana insha Allah kun gani wato kakkuɗe bi damani ga duk wani abu wanda kuka so na'am ko ni na in dai ba muna wanda Allah ya ce bai ka gani Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما gani Allah غني الله ياتي ان الله لا يغفر an yushraka bihi shi yake bai yana iya gafarta mun iya gada ma to amma ya ce bai to baka ce Allah ka gafarta mu shekin gidanmu na'am Allah ka gafarta mu shekin gidanmu kakkace ya ce bai babu wani mai tilasta shi amma in dai ba irin haka yake bai ba to komai kaka so ka roƙe shi komai kaka so ka roƙe shi in dai ba abin da yake na ba to komi kaka so ka roƙe shi kuma yana iya baka shi komai na na yana iya baka shi Allah yana iya baka abin da kaka ganin duk ganin ku kowa bai iya samu ne amma ya samar da kai kuma ka da kofi ya kuma baka shi to duk abin da kuka so ku roki Allah in dai ba wanda kun ka ji an ci ya ce bai da ba ya yi roƙon mutane kana ta so mutane to ga agalla ranar ta yi an fara ji ba ka min kai to ga agalla ranar yanzu yana ta ce bai ce ba bai ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba sai ka ga an jinsi ma huska to ka roƙi Allah abin da ka so kuma ka yi hankuri shi Allah yana ba su amma ya sa ƙaddara da komi in na inna kullu shay'in khalaqa na kullu shay'in khalaqnahu bi qadar inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar mu komi ma halitta da kaddara saboda haka ko ya karga addu'arka? ya ce ya karba akwai kaddarar da ya sa wanda sannan za ka ga ijaba ba ku ganin Musa da kai ne da ya addu'a Allah da ya ce kada ujibar da a wata kuma fasaki ba an karbi addu'a ku amma ku daidaita amma duk da ya ce mai haka nan ba ku ne sai da an ka shekara arba'in sannan an ka halaka Fir'aun to yana da kaddara ko da ya ce maka ka roƙai zai karɓa su ko ya karɓa akwai kaddarar da ya sa wanda zai baka saboda haka kakko ga layyinai eh, kakko ga layyinai roƙe ki da abin da duk bai ci bai yi ba ko ni ka tafi ka roƙe shi abin da duk bai ci bai yi ba kuma ka roƙai da ikhlasi ka samu dare in matsala kana da girma inda kowa bai ganin ka ba wai ka dawo ka dora riya ita ma addu'a yanzu an mai shekariya kaga wani wai gashi nan bakin ka ba wa a aka kawo a dokai wato ya dora gwada hannu haka wai addu'a ta haka kuma tsakani da Allah wani ba ko addu'a na shi na ga wani wai da Qur'ani ya buɗe haka ana mai hoto kuma ba karatu na ya kai ba wai a ce karatu na ya ita ma addu'a mai shi tariya yanzu ma su malamai da sun ka birge wani mataki ma suka yanzu sai su anshi lambobin mutane da yawa a sai ka buga in ka buga sai a kira ka abin nan video call sai a kire ka kana kallo ana daga hannuwa haka komi bai taɓa ka ba ke lalle malla ya ne addu'a da yake wallahi na gani malla ya ne addu'a baka samu komi ba wannan addu'a ne ba a karbe ta ne an kace mai kudi da hakan nan an kace mai to ba irin wannan addu'a ba da ita aka samu kaya ba ke eh, kaya ga Allah da addu'a ta kware aka samu su kuma ne su ga Allah Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ba mu iko kwana nan wuri